أرأيت الذي يكذب cewa a cikin ara'aitar ladhi yuka bidin Allah yake cewa fa zalika alladhi yad'u al wanda yake tura baya ba marayu hakkin su sun yad'u al-yatim mujahid yace yad'u al-yatim bima na yadfa an haqqihi baya ba marayu su yana turan hakkin marayu baya ba su su wa yuqalu huwa min da'atu da'atu yud'auna bimana da'atun ko yud'auna ko yudfa'un duk mana su ɗaya ne an ture mutum an bar shi an kyale shi da yad'u da'an shi na ke ce adatun ishara ce cewa an ki ba da haƙƙinsa ba damu da shi ba shi ne wajen da Allah ke cewa yau mai da'auna uhm. to wannan shi ne haƙƙin marayu wanda mutum ya ki sauraren su suna daga cikin wanda Allah zai ma mutum azaba a kai shi na ra'aitar ladhi zubi bidin fa zalika ladhi yad'u al kagin jumlan farko ya nuna kafirci ne na biyu kuma sako ne mai ba ta kun gane wannan wajen da Allah ke cewa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun sahun lahun wanda suna cikin afkanuwa da gafara a cikin sallan su suna daga cikin wanda Allah zai masu ba, fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun sahun na gafara da rafkan da damuwa rashin damuwa da sallah yana ciki yana dan bai ma san abin da yake ba Allah kiyaye wa ma aksaru mafi yawa sallah yanzu shi da Allah da yi wajen da yake cewa wal ma'un wa yamna'un al ma'un wa yamna'un al ma'un irin halaye na mugunta ma'un shine al ma'ruf kulluhu duk aiki alheri mutum ya hana to ba mutum ba ne duk aiki alheri shine kullu ma'ruf ma'ruf kullu shine ma'un duk mutum da zai iya yi wani alheri hana dan wansa yana daga cikin wayan nan ma'un yana daga cikin wani mummunan siffa ko mai kankantansa shine wakala ba'du arab wasu larba sun ce ma'un taimakawa da aiki na gari shine ma ka taimaka da ruwa kaga yana daga cikin tashi hankali yan boko mu yanzu mafi yawa sai bohol irin a fito da dan wani alama ma mutane su sha shi hana she shi bakin kura shi ne yalinsa kawai marijiyoyi sun saya masu bohon da za su ci shuru Allah su masu dan fito da wani abu talakawa su sha ya ma isa kagin farkon taimakon duniyan nan wanda ake ce yawa yamna una ma wanda Allah zai masa an zaba wanda ke da ruwa ke hana mutane ruwa don ka sha ruwa ya sauraka ba wani wannan ka duba gidaje mu yanzu za ga mutane suna da sun yi bohol amma sun ci fita da kowa sha shi ne matansa shi wannan ma zai zo ruwa mai kafe saboda ruwan tsaya da hana kowa alheri shi shi kire shi ne ce alma'una bil ma'ana alma ruwa mutum hana dan wansa taimako ruwa wa kana ikrima alaha yace taimako mafi mafi dargensa zakatu ma'una kenan ya kamata mutum ya fito da zakka ba hakkin su ba irin yan waye wanda suke fito da zakka su gina masallaci da kudin zakai gina makaranta ba wanda yace ka dauki zaka ka gina masallaci da makaranta ba haka qur'ani yace da kai ba ba haka hadisi manzo Allah ya fara da kai ba ba dalilin zaka dauki kudi zaka ka gina masallaci ko masjid shi sa qur'ani ya san cewa fi sabilillah don ba da marayu kudin fi sabilillah ba da fakiri fi sabilillah amma Allah da yazo ya ce wa fi sabilillah ina nufin jihad fi sabilillah sarka ba za a fassara wannan fi sabilillah ba a doke kudi ana gina makarantu ga miskinai za mata raba wani na gan kudin e ba fakiri kama tsara yayi ce gina makaranta ya gina masallaci in ka zo ka gina masallaci kudin sa daban ai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci ne manzo Allah zai gina da safe suka gina su suka gina da karfin su amma su masu zaka suna bukata ba su su abu ɗaya na ka yadda ba da zaka tafsir buna su in kana da dan wanka ba shi da halin tafi hajji ka fita da zaka zaka ya dunkula gudun ka ce tafi isoki wani hajji shi kadai ne amma cewa gina masallaci ko makaranta fakire suna nan basu ci ba basu sha ba masallaci ko karkashin yace shi ayi yake cewa wa kala ikrama ala zakka abada zakka mafruda tan farila ina daga cikin ma'un taimakawa wa adnaha ariyatul mata karshen da shine aro abubuwa irin alurai da abubuwa kanana da abun noma da abubuwa da yadda da diliga da abubuwa karo ma wani shine karshen kyakkyawan halaye na gari in kana da abu karo ma wani ina bukata duk abin da yake bukata leza ne menene ne alura ne duk irin waɗannan da abubuwan da ake amfani da shi na kanana na gida na taimakawa wanda yake hanawa suno yamna unal ma'un kagin karshen tabi'a kenan kowa ya san halin sa nan wurin wanda sun zama ruwata wanda ba san abin da suke yi ba kullum rowa shine hanyar su yace suratu inna ataina kuna asma muna mangana masu kudi kuma kuna ciki wani billahi azum ina da dan alura ma ba zai ba dan wansa ba rowa rowa ya rahmukallah rowa baya so kai wani kuna almajirci ma irin lokacin da Qur'an ba samu in ka dauki Qur'an sa ka karanta shi ma fishina ruwa baya sa ka bana sa amma shi na son naka to don wa yamna una ma'un kin farko daga ruwa ne mutane su ji su Allah ruwa ba inda za a yi ruwa kar da rijiyan kadi ba ka sa wani kuma su di ba eh muna hajjari ke fada a cikin can fatul bari na shira wani hadisi yace duk sarakan duniya na ba sarakan da yake ruwa sadaka dubu dinan kana so ka bada sadaka ruwa shine first class yanzu ka shiga unguwar da babu ruwa da me zaka fara ki da safe kowane irin mutum ne ko arne ne ya gane ruwa wajibi ne da safe ko arne ne baranta na musulmi wanda yake bukata ya aswaki yi bayan gida yi sallah baki mangar mata in san rasa ruwa gidan ayya zauna ne to duk irin waɗannan wannan ruwan shi al'umma suke bukata eh da wurin da ba su da shi amma mace na da shi ya hana kowa Allah kiyaye yace haddathana haddathana Adam Adam wa ibn Abi Iyas hmm? ina ne eh, wakala ibn Abbas yace in ita Allah yake cewa inna aka huwa al-abtar eh ka san lokacin Qurayshawa sun sanya da za su ga mutum ji zafi abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yayansa suna mutuwa shi aka ce ai abtari ne ya mutu ai shike na bayansa bashi da wani baya bashi da wanda zai gaje shi ba wani baya a kyale shi shi kawai ne zai yi amma da bayan ya mutu ai shike na an zage shi an zage a ce maukaci ne a ce mai raba boka na a zo aka ce ai bashi da baya man ya mutu ba zai bar kuma ba ba wanda suke zagin sa wannan irin waɗannan mangam dangi sa ne aftari ne ma'ana ba shi da yanzu yaran mata da yake su jikoki na mata ai ba yayansa ba ne mazan duk su mutu a kyale shi shi ma mutu shi na lake cewa sha ne aka ya ce ka gan abokin gabanka huwal abtar shi ne yake baya don Allah yanzu manzala me yake bukatar da zuriya zai saya bayan sai ambace shi fiye da abin da ake yanzu ai kana bar zuriya ne su tuna ka ba mumini ba musulmin da yawa ya giri tun asuba zuwa maghrib ya bace manzo Allah ba ko wani irin musulmi ko mai gabunsa shi dai ba zai sallah ba shi ma manzo Allah salati shi tuna manzo Allah kowai dai arne ma duk duniya na kwai sun yi manzo Allah to kuma me manzo Allah zai bar duniya salake ne na ne ka wal aftar abokin gaban ka duk waɗannan da suka mutu ana kira sunan su ne da sun taba manzo Allah da ba san wani arne mai mutu na cikin kafirin ba su Abu Lahab su Abu wai sai an taba haife mutum ana kira Abu Jahl ko Abu Lahab Qurayshawa taba wanda suka yi manzan suka samu wannan aske ma ake ambace su amma manzan Allah sallallahu duk duniya a waye girshe ambace shi su nawa wakil asba ko ya cika duniya da 'ya'ya masu samu ambace shi ne kai musulmi suke ambace shi to saboda haka bari bayanka shine wanda za su ma addu'a su tuna ka to manzan Allah baki ɗaya al'umma su ne bayansa shi na lakini na shani ka huwa al'abdar shi wancan da yake cewa kai baka da baya baka bar kowa ba shine amfani shine bashi da komai amma kai a ciki na? ina ne ba a bace shi shi ka ga lokacin hajji ka ga al'umma sun haɗu kowa baya motsa na sha Allahu sallallahu Muhammad wai baya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lakiyai makiya ba dadi yace haddathana Adam haddathana Shayban sheban huwa ibn abdurrahman abu ma'awiya an-nahawi sarki nahawi ne shi hmm. yake cewa dasana katada an anas radiyallahu anhu qala lamma urja bi nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama lokacin da aka hawo da manzo Allah sama qala ataitu an la nahar manzo Allah yace an kai ni wajen korama hafatahu ya ce jefin gaban guda biyu qabbabu lu'lu'in mujawwafan jijjefin na an zuba lu'lu'i ina kyalli kafin a shiga gaban ruwan lu'lu'i ne ko mujawwafan wanda ba wai kauri na gare shi ba sakiya a cikinsa akwai akwai ramuka da ruwan yake kwarara a ciki ka san lu'lu'i ne ina kyalli kaman kaman wannan abin da kuke sha ruwa ne ka gan abin da ake famfon da ake sha ruwa ka gan karkashin sa akwai rami to haka yake kewaye gaban ruwan wanda ruwa yake kwarara a jefinsa kuma yana kyalle lulu'i suna gaban ruwa yake cewa kababu lu'lu'u wanda aka jefan kabab an yi shi kabab an yi shi kamar kaimomi an kewaye hanya mana an binke bakin gogen da lu'lu'i mujawwafan wanda ba wai kauri bane hana ka ba mujawwafa ba cikin sa iska mai ke shiga cikin sa an gina shi ne kamar irin wannan abu pompon da yake wucewa amma me ba za a iya wasafa shi ba ya abu ne a janna fakultu shi na ce jibril ma da ya jibril menene wannan ruwan kuma da sa an kewaye bakinsa da lu'lu'i da ado da kanshi ka kana jibril ya ce haza kautsar wannan shine kausarin da Allah ya baka eh wannan an an an an an kange bakin sa ka san ruwan ba kange bakin sa ba zai iya fita yi jaki da menene me mu ka shiga cikin tabo kafin ka shiga ruwa to bakin da zai zama tabo shine Mu jawafa kuma wanda yake da yake ramin rama a cikin wanda ruwa yake kwara a ciki fash kuma ga kanshi to wannan shine abin da yake gina salihun yace aka sana Khalid ibn Yazid alkahali alkahili حدثنا إسرائيل عن أبي isaq عن أبي ubaida عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن قوله تعالى ناتم بم ياتي شي نعائشة تاتي ناتم بمهنين كوثر كلمة kalma sa'atuha domir ya كوثر la kausar ha domin karku ce na Aisha ne wani ya tambaye ta ku gane karatu fa ita na Aisha take cewa qalan kala sa'altuha eh wannan abi ubaida ne ke cewa na tambayi na Aisha shi abi ubaida abi ubaida kala yace sa'altuha na tambayi Aisha ana Aisha an qauli ta'ala inna a'tainaka al-kausar qalat ce anna nahar gurama ne otiyahu nabiyyu wanda aka ba ku. an ba sallallahu alaihi wasallam shati'ahu jefin gaban guda biyu alaihi dur mujawwafa shine lubu'i dur kenan mujawafu wanda aka kange shi bakin sa baki da mujawwaf wanda yake da baki yake da yake da tsaki da shiga wajen iska mujawwafa ko abin da yana abin da kuke sa ruwa famfo na kalfayar nan to gashi a rufe amma cikin sa iska zai iya wuce shine mujawwaf na fata an gane yake cewa aniyatu kwa kofunan da ake shan ruwa kal adadin nujum tanka adadin tauraro ne adad saboda yawansa kowa zai ba shi tun da duwa ne awwali na wal'akhirat tun annabi adam duk wanda aka haife shi inda musulmi ne zuwa har tashin kiyama suna bukatar shan ruwa don kofunan bai yawa baya za a yi ke yawa sha ma abin shi shi eh. rawa ai can ba kokawa ba na nan gida ba ne na kokawa shi dai nan saboda baka ke tunaninmu daban ne yanzu na muna yin karatun mu lamin lafiya da mejo ya shigo da dan dubu ɗari ina raba kuwa dubu goma billahi lazim ba ya saba shi an taka littafi shi an gama kuma za a hanga kowa shi ya gama shi shiga sa ai ku kan ku na raba wani littafi ma nake raba na Usman Buran bai da ku da taka nan tura ni ni ba da kika kuma ku ne masu hankali wanda na gan ba wani talibai karshe kenan amma shi da aka tura ka kwace littafi shi da aka gama ka bada hankuri kan kalaye eh, bukatar littafin mu ce a kowai sam ko zai sam ni na kawo na kuma almajirai na amma shi da aka tura ni ka tura ni kan zai karbi littafi ai sunan yanzu da mutum ya zo ya ce zai raba dubu goma goma nan billahi la shan fito cikin hayyaci shan gama wani gani ganin ya yi ba kewaye ba shi tashi da abin zai faru faru amma ya ce karanta a jisun eh, eh, eh, inna malmumina ikhwa la yuminu ahadukum hatta a li akhihi ma yuhibbu nafsi zai fada amma kansa na gaba da wannan abun ba ko Allah ba yana za ta fi son zuciya ga Allah kiyaye yake cewa rawahu zakariya wa abu ahwa wa mutrafi an abi ishaq na fatan gani mhm. abi ishaq nan da yana nufi sabai ne ba abi ishaq na abokin mai gima na imam malik ba mhm. na fatan gani ya yi mutaba na don kafa wancan hadisin da ya wuce saboda buhari na da hanyoyi daban-daban da zai abin nan saboda wayansu suna ga abu bai sabai mudallisi ne na daga cikin wanda albani kan za a faji sunsa amma nan shine koro maka hanya guda biyu a duka ce hadathana yaqub ibn ibrahim hadathana hushaym na abu bashir an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala fi kausar yayi magana kan kausar oh alkhair shine babban alheri allazi atahu allah ya Allah ya ba manzo Allah wannan kausar domin tashin ciyama ba zancen ba bane an zaban jiki gumi mai na nitse mutum abin da ke ciki to daga bayan an fito cikin wannan wahalan baki daya an wuce sirati ga ku ga aljanna sha baku wannan ruwan don a kori wannan ruwan da kuke ciki baki daya shine ibnu abbas ke ce babban alheri ne wanda aka ba manzo Allah kai sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu samu kausar mu sha to shi sharrin dan bid'a wanda yake kara aikin da manzo Allah ya sa shi ba zai wuce siratin lamin lafiya yi je ga manzala ga jana ga shi ga kautara shi malaiku su zo su tare shi in ce wani ne ce eh, kara ba shi ya canja baddara gayyar ba da duk a jinin ga kaushi da ya sa shi gishi ya sa takirmi ya sa masa ya sa masa wula ya kara nasa ki ce fasuhuka fasuhuka mai lisara ya faɗa a yi nisa da shi a yi nisa a lahira kuma wanda kake so ya kusa da ke ka samu rama ne manzo Allah e bude baki ce ka faso ka nisance ka da shi sai na tafi shi sa duk addinin da za ku yi addini kar ku yi kage kage kar ku kara abin da ba ce da ku ba ku yi hadisi tsoro Allah tsaya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koya maka duk malaman duniya na duk shehunan duniya na suna kokoyi da manzo Allah kowane irin bani adam nasu ya yi daidai abin da manzala ya kawo a yadda amma duk kage kage da duk wani abin da ake so a shiga da shi a jini wallahi Allah ba ko daidai ne in ba Allah da manzala da suka fara ba ba za a ibada da shi ba yake cewa na a mutum yanzu mutane ba sa gan daidai ka tashi da safe kai Allah Allah dubu su daya shagusa ina da sunan ya kira Allah ne kira Allah Allah Allah ne kira shagusa in kuma ka gaya masa to kira sunan Allah shine laifi shagusa ina ganin ba laifi ko irin yanzu sarka uku da ake yi ka ji mutane kawai sarka uku ce wai ba Allah ba sarka shine abu laifi a yi bikin mutuwa na aiki ana gina tara ya tilawan Qur'ani da irin kasar misira da kasashen Larabawa mutum ya mutu a tara kura. a ta yi na a ta raba abinci ana shan shayi in ka tambayi me ce ina shariki mutum ne mutu ake masa tilawan qur'ani kuma ake bada zaraka me ina ganin ganin su daidai amma wannan zaka bi shi kuma kamar gyara manzo Allah ke masa ma'ana abu ne na alheri ya kasa isa da sako yanzu muke gyara shi kuma ba mahlukin da yayi abin da manzo Allah ya yi shi duk ibadan ka ba kai ne yake kai ma ba barantana kai ka kara naka Allah kiyaye suratu qul ya ayyuhal kafirun yake ce Allah yake ce lakum jinukum lakum kufur kuna da kafircin ku mun sallaka ina eh kala abu bishir kuntu li sa'id ibn jubair shi na ce sa'id ibn fa innan nasa yaz'amu mutane suna riyawa annahu nahar fi janna shi kawsaran na Eh, abin nan gora mana cika a janna fa qala sa'id annaru alladhi fi jannati min alkhair alladhi atahu Allah ya ina fata tun gane annaru alladhi fi janna min alkhair yace man da suke cikin aljanna suna daga cikin alherin da Allah ya ba manzo Allah da wanda yake cikin aljanna da kausar da tini ina daga cikin alherin da Allah ya ba manzo Allah wannan kausaran shi za a fara sha kafin a shiga cikin aljanna Allah ya sa mu bin manzo Allah ya kaza sha wannan kausaran eh ya mi ku aiki da shi amin na aiki da shi eh ba tashi hankali kamar yayan da muke haihuwa ba nuna masa hanya mutum shi yana gan shi kire zai ibada amma gidanka a cikin kafirci yau shi zaka yi mutum kirki mutane yanzu sun gaji mutum kirkisa ya fiye da goma goma ishirin baya kula da lafiyansu baya kula da katukansu ba abin da ya dame su yara kullum mini ban taba gangare da lokacin karatu litinin talata laraba ka ganci ca cikin bol yara suna bol su ba karatu kura babu karatu a hadisi kuma da dare su je sinima matattaran barayi amma na zaune uban ya aibe shi ya kyale shi yaro yana abin da ya gina mu kuma kana neman aljanna Allah kuma ce ko an fusakum wa ahlikum nar kudu hanasu bal hijab Allah ya kiyaye yace suratul kul ya ayyuhal kafirun Allah ne ce da manzo Allah ce da kafirai lakum jinuku ku ajinin ku ku rike kayan ku a can ka ku mu shine kafirci wali dini ina da dini na shine musulunci farko al'amarin ki ne sun da manzo Allah Allah ce da ce je da su haka wanda baya shiga musulunci kada sa baki mu kyale ni walam yakul dini bai ce dini ba ce dini wannan nun ba nun na abin nan ba nunin nan mutakallim la ana ayata ta aya akwai bi nun fa fat ya shaka shafi ya kace dini kama kala ya dini wa yashfini ina ga maka sarfi ne bai na hauni Allah ya sa wali ya gane wannan bai ce wallam yakul ya ce bai ce Allah bai ce wallam dini ya ce dini to wannan yau mutakallim nun nukani ya ce to karatun ba haka ba an shafa wani yawo a can li'anna al ta bi nun aslan aya akwai nun nun ina na bande wannan nun na biyu to shaka fa huzbat ya aka hasafa wannan ya shaka kamar kala ya dini aka bari ya wannan nun ba nun na wannan nun na ya ya mutakallimi yahdini wa yashfini na fata kuna gane karatun wani na zaune bai shan koyi ina muke ba eh an mun ya mutakallim eh ya hadini don ya mutakallim shine maf'ul bihi eh ba shine fa'ili ba saboda haka ta ba ba ta wani ya hadini wa yake shirya dina Allah maf'ul bihi ne nunul wikaya eh lakum dinukum waliya lakum dinu kufr walli addinin islam kuna da dinin kafirci maguzanci ku kyale abin da muke rigima da turai kenan kuna ganin kamar kasan france da sauran mutane sun ce sa hijabi ba sa bukatan da su asa a gidansu shine yanci to amma wannan manga ya saba yanci da kuke magana mace ta zabi kanta ta sa kaya akwai masu tafiya tsirara ko hanjin su ma sai kun kana so ka gani shi ka ka baro a gani sa suna taura cici kun san mai tafiya tsirara ba laifi amma wanda ya sa kaya yayin yake so kun ce a ah, ya saba dokokin kasan ku amma kun ce ko yana da yanci to wani yanci a nan wurin kuma kun so san musulmi muna da ajini muna da qur'anin mu da ya hana mu yi kaza shi kuka kawo ra'ayin ku zamu koyi da karatun ku kuma da kayan da zamu saka mu shiga class da irin abin da zamu yi wanda ya saba dinin ku ce lalle ne shine yanci mu nema mu yi haka amma mu je kasan ku muna son mu yaji ku ce lalle shi mun bi ku kaga akwai da annuci a cikin bature da kasan ture da suke so wai sun waye mu yi namu ku ce wai mun danne hakkin juna mace ni yar muslima yar ta sa hijabi an kafa doka duk wurin da akwai jama'a kara sa hijabi me yasa kun ce wannan an kasa gidin ne gidan ne kasar naku ne imani babu ajina ciki sa tufa ma ya zama tashi hankali ba nan tanna ka sa kayan ka dukiyar ka cikin banki ka so baka so baka ciri ba dole mu bi ra'ayinku amma ba dole bane ku ku kyale mu mu rike ajini shi kun shiga har gidan mu ku lalace namu kuma ku ce naku kuma ba za mu yi naku ba kuma ku ce akwai wani abu ana kiyar demokrasi ko yana da yanci ba karyan banza ba ne da maukaci wa yake saurari waɗannan mutanen maukata wanda ba san Allah ba da manzonsa su ta kuce musulmi kuma mafi yawa san shugabannin musulmi ba su damu da wannan manga suna cuta kansu yawanci bature zai ire na jinin mu yanzu ga daga sa sutura kan hana mutum amma mutum na cici kai akwai wurin da yanzu an tuba tsirara ake tafiya sun ce suna neman za su koma asali inda Allah ya harce su an ce suna da yanci mutum na zanga-zanga ba shi da mai aure namiji mace ta aure mace duk kun ce ko yana da yanci akan wannan amma mu sa hijabi hijabin yin sutura juna kace ba daidai ba ne amma kun sallaka kun zo nan kun kafa bankuna a ce can garin ku sanyi ne ce ku ce wanda zai shiga banki sa kayan da kuke sakawa can kotu eh, ina wannan rigan da ake sakawa coat wanda can kuna sa me yake cewa ne kwace yake cewa to a sanyi kuke yayi shi za ku sa ku murda abu ku zo muna cikin zafi ku ce lalle duk wanda yake ake banka shi bai saka mu ku da kayan ku lauya yanzu shi yasa wani soso a kansa wannan soso da gina wannan soso lawyer da yanzu yasa soso da abin nan wannan soso da wannan da yasa soso da ya mummuda shi yasa kai bakin sanci ba ne to amma duk mutumin gar musulmin dai alkali ne ko eh, menene ne mai sa lauya ne zai shiga shi yasa wannan soson ne hada mu sa soso akai wani ula soso da komai da wani kunne har iya abin da kamar mace ta yi kiso ta yi to wannan duk irin waɗannan ajinin ku ne ku kawo mu rike don mene mutum musulmi zai tashi hukunci shi yasa wannan soso duk mu yi hakura amma ku ku mu ci ta sa hijiya kun ce ba daidai ba ne amma kun kawo duk ajinin ku a wurin mu wanda ya saba ajinin mu mu na ce wai demokrasi ake yi rena hankali ne kawai kiyaye ike cewa ina muke ne ina muke wakara gairu eh, gaira shi ibn abbas la a'budu ma ta'budun ba zan bota abin da kuke bota ba al'an wala ujibukum fi ma bakiya ba zan hamsa kiran ku ba duk rayuwa na abin da saura a yanzu ba zan bota abin da kuke bota ba kuma ba zan hamsa kiran ku daga yanzu har tashin kiyama don a san ce ba za a sake yi ba la a abu ba yanzu ba zan bota ba kuma zan taba botawa ba har tashin kiyama min umri wala antum abiduna ku kuma ba za ku bota ba ma abu da abin da muke bota wa humul ladina qalu su waɗannan kafirin suna ke cewa wala yazdanna kasira minhum Allah yake cewa lalle za su yi yawa ma unzira ilayka min rabbika tughyanan abinda za su yi yawa su cewa abinda Allah ya sauko maka suna Allah yake ce hum eh, Allah yake ce wa ala antum abidun ma abud domin su wala yazdanna lilik za su zama kafiran mafi yawa minin a cikin su kafirai ma unzira ilaika da Allah ya sauko maka min rabbika daga ubangijinka tuguyana zai sake kara masa shishigi ne da kafirci ba su musulunta suna nan suna bota gunki su su da wuya su yi tuba wala antum abiduna ma abudkina su kafirai ne dindindin ba za su gani shiriyan ba Allah kiyaye kaga inda sahabbai suke hada aya kaga inda Allah ce wala antum aabiduna ma abudu kama dawama lasi shine ke cewa waɗannan wala yazdanna lille wala yazdanna kaseeran minhum zai ƙara masu yawa ma unzila ilayka min rabbika abinda aka so kuma ubangiji kai so kuma ka tubuyana ana kanta masu qur'an ma ƙara masu kin Allah da manzon sa yake wa kufra da kafirci saboda haka yaushe ne mutum ana gina masa a na kara kafirci kuma zai zai bota ma Allah wannan shi tashi mutumina ina littafin ka ya ke ma ba kudi ba kuma zuwa na bacci wannan shi ne rayuwa da ya kamata yan boko mu da yan geridun mu su ringa raji abin da tura suke ma musulmi duk abin da suka bira nan har yanzu da shi muke yi duk abin da suke da tuta su suka sa yadda za mu yi tuta yadda mu karbo baki yadda mu yi take yadda mu yi komai duk tsarin su ne kun zo sun tada ajiyar mu sun ce ga inda za mu mu kuma mun je wurin ku sallah za mu yi da hijabi a ce ciro hijabi na tafi tsirara inda kuke tafiya me yasa sun ce garin ku haka ka gina to mu a ginin ba haka ka gina mu mu malala cewa larabawan sun je kasan kasan shi san na jin daɗi yan arewa nan wallahi ko ya tafi da bush ina sa ban ligansa duk abin zai faru faru da mutum pakistan ba yanda zai amma larabawa yanzu in ya tafi can shi ya ajiye kayansa sau da na hankalinsa shi sa isa wannan mai suna kot ma na rena nasa amma ni abin da ke jin daɗi yan wa'in arwan duk in sun tafi ko ina yake ko a kyashi menene yana kayansa amma laraba sun tafi yanzu shugabannin nasu sun dinka kaya biyu gida ya sa wanda zai ce eh, eh, eh, Aza libasu kufa libasu kufa amma ya ce shi saka mu ne wa ni eh kan kyan waye waye kiyaye wani tsohuwa kafira wanda zai mutu akan kafirci ban san iko Allah ba irin ta wuce saba'in tabani shi wata yarinya za a kore ta can France ta sa hijabi a university shi tsohuwan ya zai rungume ta ce da kai ke nisa dan wani abu ka sa kanki ki rasa karatunki cire cire wannan abun dan su mamman ki shiga karatun kagan shaitani ko mai muku ta je ta yi shafa cewa ku me yasa abu ya sa kanta kuna cewa kare yi amma ita shire ba me yake wai yanci dan adam ku kyalin mu ya jinin mu ku kyalin mu ya jinin mu kun kyalin mutane yanzu a cici mutum ne zai je ba dala dari a samu sabon jimin da kahunsa a sere su kama uku hudu ko biya da dala ba wannan suke dan ada ana gudu shi wannan sa ije ki mutu kashe shi me yasa kuce yanci wasa kenan mutu zai biya dala mutan nawa suka mutu katin cici za samu a bari ban yi misa a sake shi kai ka biya dala ka samu ka mutu shikenan wallahi so nawa ne ban yi mai samu mutu soke shi madda shi sama kadda shi kuma ya mutu a nan wurin duk yanci ne amma sa hijabi shine ba yanci ba ba dabbanci ba ne na. ina da mana akwai rashin sanin ilimin na a ah, ka da lalaye me ba sun ba sun fi makan wani manya na kamar su misali kamar su masu faɗa cewa eh. amma ke ba ba aiki na da bane a ah, su sun su ne a ah, faɗa da ya kama abin nan da ya ce mi a eh, misali muke suka fara su ce me su ce kamar me magana cewa misali da ke a faransa kun ji ka a wani magana mace al'adam ba na zama wani zai faɗa wannan ba na saman wani musulmi su fara cewa a ciro hijabi a ya yi da ta hijabi mm. ya tsakiyar sa hijabi su a ce ba ka fada yau na na fada yau kai ba yanzu ka taba fara kai ba musulmi ba ne ba kai boko ba ba da ka fara ba o oh, kana fara jarida kar ka hange wani kai ma ka buga cikin jarida ma kana ne ka rubuta jarida ka ya musu ka zo a zuba internet ma kai ba musulmi ba ne yakin ai ba mutum da ya ba ne ai kwara kuwa saboda hayaniya Allah bar ku tashi ah, she me me yazo su kansu ba waye ke ba eh me ya nake ga muku mun bude website nan tun har n'ayi surutu na tashi waye zo ya ga mu cewa malam mun goyi bayan ka Allah ya saka alheri zamu yi ina tambaye shuru a rikin wayewa ya fi abin na ga muku bayan mun ga ajiji mun ce wannan majalisi mun bude website ku zo me ra'ayin ku wanda Allah ya bashi ku wanda yake kaza har na ga muku hutubobi wani zai zo ya bada kansa a rubuta shiru to wanda mai karfa mu ice da mu Allah saka alheri wannan abu ma da muna nema na ce a bada suna wajen su sarkin yaki a tace abu da abin da kuke shi da abubuwan da muke yi da rajje ake ma yan bid'a da duk yayi abin da ake ma yan kafirin da abubuwan da ake da arge zaka internet ba wanda ya ce dai sannu kuma yanzu wannan hijabin da mutum zai sai rubuta ya yi irin waɗannan abubuwan da turawa suka kawo mana nan muna kokoyi da su daga kotu da zuwa har magister da duk abubuwan da ake yi munnan yadda kayan suke sakawa da duk eh taken taken kasa ma da muke da tuta baki daya da tsarin koyarwa da kayan da ake mutum in zai banki yanzu ka shiga duk don tsarin yahudu ne me yasa muka karba me yasa muka karba su ba za su hankura da ma ba wai mu masu ba daga saka mu yaren macen sun ce ba su yarda ba kuma na suna tafiya sarara sarara ba kuma mu yarda tafiya sarara shine wani. inda sun sai akwai yanci ko ya da gina mata su kyalimu ya ji ne mu amma ba da masu hana karmu yi namu kuma ce nasu ne daidai yanzu me me me me me shi jiya nake gaya muku mun ce mu yan arewa ne ga yan sha su ba yan arewa ba ne Tun me suna da naci fiye da mu alisun me yasa su suna naci suna da jarida su kulle shi sun buga da ƙaryan da kagen da menene su saka ciki da wayon tsiya da kafirci a bayane su sa wani wasan kokowa a fita da sunan na Aisha amma za a ce na Aisha a kira sunan mace Aisha yi wasan kokowa a ci mutunci ta amana nufi na Aisha ya san ku ku da tunanin waɗannan ba wani kwanan na yi wani an yi wani kasat eh, abin da wasan koko sunan da aisha duk yakin su ne fa suke waɗannan maguzawan suke waɗannan abubuwan ba ku da Allah ya ba ku Qur'ani ya ba ku hadisi waɗannan kananan munafikan suna wannan abubuwan me yasa ba ku masa rabi ba share yanzu kanku bai waye ba kullum rai waye maku kai eh kan ba zai waye ba shi ne cikin kaburi kuma kwayoyi ne ku yi ku yi naku ku kiyaye to ina muke eh malamai za su yi magana shi shi shafi tafi kasuwansa ya dawo eh, ya Allah a masallaci na gani ya biya ya zuga malamin malamin yi ba daidai ba can eh, an zuga shi Allah shi ma yi ma ba dan Allah ba a tashi kowai san kare yake yi ba wanda zai aiki aiki ake so mutum ya tashi irin na jaridun su nawa ne nan Kano mai yanzu muna da jaridu daban-daban ga wannan yaran nan suka fara zancen jaridan nan suna ci gaba an ga rubuta abubuwa masu amfani irin waɗannan labarin a ji shi intanet ana ta zuba wace irin yanci ne a cikin kwako wanda Allah ya bashi fasaha zai rudut kamar goma zake so yan arna suna karantawa su ji eh wasu arnan ai suna ganewa wani yanzu an ba da fira gina a gina masallaci a can sha na tambayi mutane cikin gari cewa wai za a gina masallaci babba a kasan France ya ce ni ne yasa ba za a gina yanci suna gina masu masallaci na ce kuna cewa su samun mutane masu zafi a cikin bam da masu zafi muna da masu kirista masu zafi suna ta kashe mutane ki ba mutum da bashi da wannan masu zafi kawai an raina su ne har ne yake fara wannan wani kwada aka tambaye shi aka ce an zagi manzala ya ce ya eh, an zaga Allah mashi an zaga yanci ne ga ba mawakaci bane wannan ya ce Allah ma zaga ya ce kawai na da yanci fara to waɗannan yankin wace ce ce me za a yi da su to iya kenan akwai abubuwa ya ce surat izaja a nasarullah wannan suran kenan izaja a nasarullah ya ce haddasa hasan bin rabi haddasa abu ahwas an amash an abu abi duha an masruk an aisha ta rajallahu anha qalat ma salla nabi sallallahu alaihi wasallam ba da an nazalat alaihi manzal bai taɓa yi sallah ba bayan sauka da idza a nasrullah wal fath ila yaqulu fiya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli daga ruku'i da su sujjara manzal na ciki ne abin da yake mai muku subhana rabbil a'la subhana rabbil azim shi ce subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli <laughs> subhanaka sarki ya tabbata gare ka rabbana ya ubangiji muna tawassul da sunan ka bihamdika duka goje da girma wai tabbata gare ka allahumma ya ubangiji mu muna tawassul da kai aghfir lika fi mana wannan ana so cikin sujada da rukuyi a ringa yi subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma li sabri ziyada subhana rabbil ala subhana rabbil azim wannan akwai tawassul cewa Allah Allah ya yafe maka a cikin rukuyi da sujada bayan ka sarkace subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma igfirli ka gane mu gafara a cikin waɗannan bayan ka yi kirari kama Allah kirari kuma ka nemi gafara duka mm, zai faɗa maka karfi na gaba za ku ji shi ga wanda aka ce ana yi in za ka yi subhana rabbil ala in ka yi shi amma in za ka doki daya gobe ka yi subhana rabbil ala jibi ka yi wannan kuma ba za a haɗa su ba ga shi dai inda waya kifin da amur yau na yace hadathana Uthman ibn Abi Shayba hadathana Jarir an Mansur an Abi Duha an Masruq an Aisha radhiyallahu anha ko qalat kana rasul sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yakula ya in mafi yawa yana cewa fi ruku'i wa sujudi na mai tambaya cikin ruku'i da sujada yake yin sa subhanaka sarki ya tabbata gare ka Allahumma ya ubangiji muna tawassul da sunayenka kyawawa rabbana ubangiji mu takidi kenan wa bihamdika dukkan girmamawa da goje tabbata gare ka Allahumma ya ubangiji ikfir lika ya wannan duk wannan kirarin karshen suka nemo gafara kagin sallah da wajen tashahudi da addu'a wajen gyara ga addu'a ruku'i ga addu'a cikin su gyara ga addu'a amma yanzu wata mutum an tambayi wani wani sallah asuba yanna sallah asuban da yayi mai limam ya karanta ba zai gaya ma ko mine za ba shi bai ma san me aka yi ba irin sallah sarkin kwai na Allah ba Allah bai san me an gama ba saboda tunani ya masa yawa me ziyada nan me ziyada nan hmm. eh, ina ne kare ina Allahumma ai eh, duk dai ne subhanaka Allahumma rabbana shine subhanaka rabbana ne duk suna ubangiji takjim wa tahir duk dai ne babu kaunin an nasa yadkhuluna fi dini la afwaja za ga mutane jama'a aire aire suna shiga addinin musulunci lokacin da Allah ya sa na'am ina ya ta'awwal qur'an ya ce yana fassara manzala yana fassara wannan abin nan ne wajen da Allah yake cewa idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fi dinillahi a shim yace fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfiru sabbih shine subhanallah bihamdi rabbika shine alhamdulillah na fata kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru shina la magfirli ya ta'awwal bil qur'an ba ku gane mangana bayan a ta wani bayan na shinkafa me aka ce me ake ne ya ɗauko farkon aya da tsakiya a'a karanta mu ka karanta mu ayan ya ta'awwal Eh, ina fassara umarni da Allah ya bashi me ya fassara shi nan yawa tambayar da kake ne ba eh ai shi nake fasa to kamanta na da na tambaye kawo shi fassara subhanaka allahumma eh me yasa yace ya ta'awwal me ya ta'awwal yana fassarawa to shine baka gane shi ba to ci gaba me ya me ya zama maka jinjirin jinjirin shi ne ne sai eh, dai ce ta fahimci fasara shi ne ne karin ban ci fasara ba Kun kunnen ka ina nan ka ce nan ni na ce nan ne fasara me ake nufi eh cikin aya na aka fassara wannan aya na farko akwai yana idza jaa nasrullah eh. wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna bi fi dinillahi menene afwaja shi yace menene bihamdi wastaghfiru innahu to ina na aka fassara wannan aya fasabbe shi ne menene subhanallah to shi me shi ne wa bihamdik wastaghfiru faghfirli shi ne ce ta awwal qur'an ina fassara wannan ayan qur'an ina tabbaka shi aikace kuna gane ko ina kan fayin ba gane ba ɗaukala ka gane ko ina muka nufa tawwa me aka ce kai tashe mutumi na me aka ce eh na'am me aka ce waccan idan a fasabi bi hamdu rabbika ko fasabi ko <laughs> fasabi ko fasabi tawwa hamdu rabbika bi hamdu bihamdi rabbika wannan kalmar subhanallahi eh. wai kana katun qur'ani kage qur'ani kake kanta ko kuwa arabiyan kake kanta wannan to ci gaba dai ramadan da zaka ce waccan kalmar subhanaka eh. rabbana wa bihamdika tana fassara waccan ayan to kar da ayan miji نعم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح ba dama ne da wasu ba dama ne da to ya yi kyau kun gane da mutum yana ya fara to ramadan ya ke nufi mm. wai ula yi kare mutum ka ce ya arba'in na tafiya ba ula ya daga ibada

da wannan yake fassara shi wannan hadisi yake fassara a ina cikin kan zai zagi hamsin فسبه تو سبحانك اللهم mm. da hamdu kuma shine shine ne ba ka bin karatun ne ba an ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ba eh. to ai shine bihamdika shi me kuma me kuma kace ku yi shiru ma ai dan tabbai ka kai ma rauran kasa ha to kai me yake nufi tun da kasar kunu eh, to karanta ayan tuku yadda Allah ya yi shi ku hmm? idza jaa a nasrullah nasrullah eh wal fatah ay na wal fatah eh a ah, a ah, ba wal fatah ba wal fatah a ah, wal fatah to shi ne da ba ki sa ko kuma ki yin abin da ka umarni a kai da kyau ba wani ce masa idan addini ya zo kamar karshe mm. a shigo jama'a jama'a da kyau mutum ya zo ya ubangiji shi ne tasbihi ya ya gafara to ne me me aya cewa an manta da wani ayan da ya fassara wannan abu kamar aikin nasa a'a ya banta da wani ayan da ya ce na ya ja da sallallahu alaihi wa sallam ba wannan ka duba ayan da ya dace da wannan ayan da ya dace da subhanaka da ayan da ya dace wa bihamdika da ayan da ya nemo wastaghfirhu yawa mm. innahu kana mm. tawwaba eh. shi da yake da mm. kenan wa bihamdihi wa dan boko me zaka ce lauya fasabbih bihamdi rabbika wa da kyau an iya fasaha amma kafin a kara sa shaya ga an shiga daji kuma ci gaba fasabbih a'a ba bihi ba bih to na'am subhanakallahumma ga tasbihi kenan rabbana bihamdi rabbika sai su wa bihamdika ya gode ubangiji wata da firru ga wannan wata da firru sai ce Allahumma ghafirli to kaga yanzu duk wanda yake wannan cikin ruku'insa da sujadansa ma'ana ne umarni da Allah ya amsa kira na manzo ya kira Allah manzo Allah hamsan da ya ma ubangiji ce za a ja annasu wal fath Allah ya kawo budi a jini ya yawaita me daga ka masaka ne ka nemo sarkake shi subhanaka Allahumma bihamdik astaghfiru ilayk wannan shine fasabbih bihamdi rabbika shine bihamdi wastaghfiru shine Allahumma ighfirli in kai shi a cikin sujada da a cikin rukuyi shi ba shi da doka ba ce wai a cikin hadisin an ce karka nemo gafara karka yi addu'a cikin ruku'i to amma wannan shine karshen rayuwar manzo Allah in za ka yi ruku'i ka yi addu'a to zo na subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka wa bihamdika allahumma ighfirli ka hada duk ruku'i da sujada shi shi sa hadisin ya ce da ku yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka ina fata kun gane karatun to ya kamata kowa ya kiyaye shi ya ringa ya a cikin rukoyin sa me me ya tasbihi shi wannan cikin da ake yi tsakanin rukuyi da sutura shine ne ne dai matsayin sai a sallah ai shi ke ta me tasbihin bai babu masai sa kamar waye ne misali mm. akwai a sallah akwai wani abu in kai za a ce farilla da wani sunna eh amma tasbih me shi fadan tasbih da kake yi shi wannan mm. subhanaka wa mm. mm. shi ne su matsayin yanzu matsayin mu ni da ban haka misali a'a ka biyo manni Allah a'a ni ban ce falla ko mustahabi ba da yi ba to dan na ce farilla mustahabi ma suka yi na wata ka gane to kana neman wai mustafi mandubi ne wa ayyar an ce kai ka gane ka sa da ke bushe sallah ne ko in ka bai rukui ko ka bai sujada ko wance ina nan amma wannan umanni na Allah ya sa manzo Allah ya kai maka amma mustahabi ne mandubi don ka bari ko don ka bari ko eh don ko to yi shi ai eh, yi shi to sannu ibn eh, eh, ibn hazmi a kamar yin addu'a ne na ji wasu yin kamar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli eh a duba ba ka ga akwai bambanci ma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma fil ba ga akwai ziyadatu wa taqdimu ta maqsuda nan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma fil ba ne shi duk lafzin ne akwai taqdim ittisal mana nan ma'rifan ka ittisal cewa me subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma allahumma ighfirli allahumma ighfirli saboda ai gafilli yana da ma'arifa ya hadu da mutakallim gafilli ya isa ba shan hada shi da ma'arifa da ma'arifa ba na ka tafi gani yawwa eh na ta gane ka gane abin da muke nufi to ko ko ka gane ko ka ji ne kawai na gane ma'ana an fi so da mutum mafi yawa cikin rukunsa da shigar da ringa yin wannan ringa yi waɗannan addu'o'in shine fi masa alheri na fata an gane malam bayan bayan wannan mutum ya hadisi ya sa addu'a a cikin jeran kwarai a ban da ban da hukumi sujjara zaka kana amma akwai abin da ya kai wannan tawassul duk abin da kai fa tawassul ne ina zuwa na san kun zo dan zo na gane ko ta takife abin da ake nufi duk abin da ka faɗa nan fa kana nemo gafara ne ba farko kace subhanak umani Allah da ne fasabbih ka ke ubangiji bihamdi rabbi ka gode masa gode ma Allah da manne baka man sarakuna bane ka je ka ce na gode baka naira ka fito ka zage shi godiya da girmamawa shine bihamdillah shi lam al istighraq ne Allahumma muna tawassul da sunanka kyawawa akfilli ka yafi ka ga duk duk duniya na yafi ake arga ya fi ka shiga aljanna kuma ne to ci addu'a ka yi fiye da wannan wata nan ka doki mangana manzo Allah ya fi maka da duk da tattara addu'a ne ka yi shirin kana so ka nema aure ko kudi amma dai zaman lafiya ne in ka ce ma gfirli duk laifin da kayi da duk kwaba-kwaban da hasada da kyashi da hikdi da menene Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu ke barnan da kake da iyalinka ka zage wani wani ta zage ka kai adalci ka yi menene duk irin waɗannan da ke cutar yan wanka alamar mutum na yi dariya akwai magana ke na ko malam ya ke nufi ne dariya ya ke yi an taba abin da kake yi ne eh? kamara masakwai addu'a ce mai girma ni tun ne na karanta shi alhamdulillah na man ban da shi nake yi domi duk kalmar manzala kwaya daya zaka tara littafi kana rubuta sharansa duk sunayen Allah kyakkyawa ke ake ake a kan kalla eh, To oho ai shi ba gane ka sai mutum da wani ne na same shi na ina tawafi dan na gida ne ina tawafi yace ya Allah kowa yana da mota ban da ni <laughs> ka ki ci ka zo ka kana magana da jin mota ka ce baka dukiya ai mota yana ciki to kana ware mota eh yake cewa babu kawar wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dini la afwajan yake cewa hadathana abdullah ibn abi shayba hadathana abdurrahman ibn an sufyan an habib oh, an gama karatun ne ah. me ya faru eh na doka amma na karantawa ni na ce ka rufe ko shi na tambaye ka wannan shi ka kanta da ka kuma ba za ka bude ba ibn abi sabit an sa'id ibn jubair an ibn abbas an umar radiyallahu anhu sa'alahu umar ya tambaye su an qawli ta'ala shi ne umar kan tambaye su abai haka inda ana zaune yace me ma'anar idza jaa nasrullah wal fath qalu fathu mada'in manyan sahabbai da mafiya sun ce ai shine bude manya-manyan garuruka wa kusu da manya-manyan da aka kasashe kamar su kamar Iran lokin Faris kusuru gidajen da aka gina manya-manyan bainaye qala ma kul shi ya ce da bayan manyan sun fara ka ce ma kul ya ibn Abbas don lokaci na zaune da ibn Abbas ne a cikin majalisinsa shi Abdurrahman bin Auf ya ce ai muna da dan kamar irinsa don da kake shigo da yaro karami a cikin majalisinka in dai yara ne mun muna da irinsa shi Umar kuma yana sai faɗa dalilin da yake jawo wannan yaro saboda addu'an da manzan Allah ya masa da ilimin da yake shi shi sa manzan shi Umar yake jawo shi shi wata na shi ma Umar ya masa imtihan ya ce me ya zagi a nasullah ya tambayi manya wani ta ya bude garurka ne haka suka fahimta shi ya ce ya ce ya ibn abbas me zaka ce da wannan sura qala ajalun aw masalun duri bali muhammad sallallahu alaihi ajali ne da kwatanci ake buga ma manzo Allah cewa lokacin sa yayi ya ga ana shigo da ajini da kuma ajalin sa kai ya isa da sako tafiya wajen ubangiji sai ajalun ce, labaraki ba manzo Allah ajalin kai kai aw masalun ba ko kwatanci ake buga cewa ka gan jama'a lama suna shigowa jini ana buga ma kwatanci za ka bar duniya nu'iyat lahu nafsuhu wanda manzo Allah da kansa yana shela cewa shi mutuwa sai kusa shine fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wannan shine ibnu abbas da haka farshe umar ya ce to haka ne mana na fassara shi daga sannan sahabai suka sallama ce muna ba su ba yaro ba na bashi ina kushe kai ba masu yara masu rashin ladabi ya zo da wajen iya manya-manya amma lai ba shi ilimi ba ilin ilimi na kankan ba ba ka dan Allah Allah ya samu dace a ah, insha Allah na ga na fara zuwa da wuri ban tar kowa ba ila kalilan ma amma ba zan fasa ba zan ga zuwa da wuri sau kuna da abubuwa an zo da wurin sha karanta da wuri kuma akwai littafin da nake so mu karasa shi da mun gama buhari mun yi shi shine nawafil akwai nawafil shine ajisan da ifai takacce ajisan da ifai wanda na fara fara mako mun gama mu karanta shi kuyi kudu amma ku yadda kuka gani dama kuke yi la yafi mana ga wannan karfe daya mu hadu nan shi mu tafi kuma jiya ka tura mutum na ya zo shi ya kawo kasafin kai baka nan ya kai ka bashi ko kasin adadin kasafin ne ne ka shiga duniya sai tsoron Allah wallahi yaro ya zo ya ji kasa din sai tafi ko adadin nawa ko me ya aje shi ya tafi tun da ka ce zo shi ka tafi gidanka baka da lokaci to Muhammad suka dauki wannan a dakin da za a kai karka zo ka yi na kai ne masa dakin ba dakin ba